الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترجع ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكله ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فقا فخذه وادفع عنا نار من اشب الينا ناره واكفنا هم من ادخل علينا همه وادخلنا في دريك الحصين واسترنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء يكفينا ما اهمنا من امر الدنيا والاخره وصدق اقوالنا وافعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تهملنا ولا لا نطيق انت الهنا الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا قوي الاركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يوم لا يخلو منه مكان أمرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجاءنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت رهاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير ربنا علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير ji Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhu wa fikhon lada atikor zuqana birruhu Allahumma ghfir lana wa rahamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul anfal wato ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomin a mun kwana jiya aya ta 46 nan rama tashi wala ta kuno kalladina kharaju domin diyarihim badaran na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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بدرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce, Ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzo ne, ku bajayayya, ku bar rikici tsakanin ku kada ya zama sanadiyar tsoro gare ku ba tafshiru sai ku ya gushe wasu ku yi hankuri da junanku rayuwa mutum bai samu wanda ya kaso daga dattijawa har matasa mutum babu mai samu wanda ya kaso daga maza har mata mutum babu mai samu wanda ya kaso daga malamai zuwa almajirai daga masu kuɗi zuwa talakawa daga masu mulki zuwa wayanda aka mulki babu wanda ka samu wanda ya kaso sai dai ya samu wani abu wanda ya kaso wani abu da bai so kuma ya same shi to tun da haka nan na wasu biru ku yi hankuri inna Allah ma asabiri na lalle Allah yana tare da masu hakuri da gudunmawa ta da kuma taimako ne wala takunu kallazina kharaju min diyarihim kakkuyi kama kunka ga ana yi yanzu waɗangana alfahari mun yawa mu adda kaza mu adda kaza waɗangana alfahari mun yawa mu akara mu akara kowa na ta takama da wani abu wanda ba Allah ba to kada ku zama kamar su wala takunu na kharaju min diyarihim kada ku zama kama wato mutanen nan da aka yi yakin bada da su wayanda sun ka hito daga gidajensu liyamna'u irahum liyamna'u ayrahum dan su kare ayarin su da yarji'u da najatiha bayan ayarin ya tsira ba su koma ba wa halu makka sune mutanen makka badaran suna takama wuri a annasu suna riye ga mutane hai su kalu lokacin da suka ce lanar ja mu ba mu dawowa hatta na sharabar kamara sai mun tai badar mun shagiya wannan harin jazura mu soke raƙumma wa tadribu alaina alqiyan wato bayi yan mata su yi muna su buga mana ganguna su yi muna rawa su yi muna waka a qiyan wato jama'u qaina wa hiya al'amatu al-mamluka boya wadda aka mallaka al-mubniya wadda ta iya waka to sai mun tai da su bi badar wa ya samu wa bidalika nasu mutane su ji labarin mu su ji cewa mun isa Muhammadu bai yi muna. kun ga yanzu in kana son waka sawo ta haka amma dore mutum na son waka in yana da kuɗi yari ya haika sawa mawaki ya kawo ta gida duk wakar da ya kaso sai karira mai kawai yana zaune kisa kujera dai an kawo mai abubuwan ci yana cin daɗi ne yana jin waka shi yadda yi za ta yi ta waka sai ta abin dole haka ake yi masu kudin dole sun yi na yanzu jin daɗi yanzu dole kai ba ka iya sau mawaƙiya ba ka iya sau wuta to wai sun tsere kayansu sun tsere amma kuma wai sai sun sai can hilin badar su yi alfahari don mutane su jiya kuma muhammadu ya ji tsoro wa ya dunan nasa an da su danne mutane daga hanyar Allah wallahu ya amalu na biliyayi wa qura yi wallahu amalu na muhaidar. Allah mai kewayewa ne ga abin da kuke aikatawa la ya kafa alaihi minhu shay'un babu abin da ke koyowa daga abin da kuke yi wa huwa yahidu bil jami'i shi Allah ya kewaye komi ilman ga ilimi ja zihin bihi zai saka musu da shi to wannan alfaharin da sun kace za su shi ya ci su wannan alfaharin inda sun dawo wasu da sun tsere sai suka ce sai sun yi sahilin badar sai takama to Allah za a yi matakama to duk wanda ya shirya takaman nan cikin ranar lahira ya kwana Allah bai son takama la yuhibbul ne ko ba takama matasa ko aure kuka yi irin abubuwan nan da kuka yi na takama ku bar su wani shi asanadiya ya zama matalauci kenan bai koma arziki ko an ba shi jari sai Allah ya kaɗo mai wata hasara jari ya kai kuma kun san yara kuke ba tunani kuka cewa kun yi laihi bari ku koma baya ku tuba ku yi gyara ba ku tunanin wannan kusan to ku rika tunanin haka nan kuma ku ba alfahari da takama wannan ku Allah ya bashi shi shi godiya ko samu abin da ya kaso ya gode ma Allah wanda bai samu abin da ya kaso ba kai ya rena ya yi ta bida watakila ya yi kusa samu amma Allah bai son takama Allah ya kare mu وإذ زين لهم الشيطان وإذ لهم الشيطان لهم الشيطان وأمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما آخر بعثان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وتلوك الحديث wato shekan ma ya shigo cikinsu yana sa musu wannan takama saboda haka Allah ya ce wa ku tuna wa ka tuna izayyana lahum ash a a'malahum lokacin da shaytan iblis ya kawata musu ayyukansu bi an shajjahum ala liqa'il muslimin ya sa musu kwadai ya shajja'a su ya tura su cewa su su hadu da musulmi ai musulmi ba su da yawa lamma kafar khuruja lokacin da suka ji tsoron hita suna shawara musulmi na ga yakin musulmai min adayin sai sun ka ji tsoron makiyan su bani bakare ita banu bakar wa huwa ta kinana kabila ce ta kinana wa kana qaribatu min quraish kusa sun kasance kusa da quraishawa bainahuma wa bainahumul qurubul kafira akwai yake yake da yawa tsakaninsu sun kaki zuwa don tsoron kada banu bakarin su haɗu da su fata ibilisu ƙuraishen sai shaidan ibilisu ya zo wajen ƙorashawa fi surati suraka ta bin maliki ya zo da sura wani mutumi wani sarki da aka ce masa suraka ta bin maliki sai da turkan nahiya shugaban wannan gehi ya zo mai ya zo da sifatai bi min bani mudulajin da wasu maza sojoji cikin bani mudulaj kun san shedan yana iya sifantuwa da mutum ya taho da siffa ta wani mutum wanda ka sani kuma ba shi na ba sai ka ga a washi na shi yasa ai kun ka ga an rubuta ilimin hadisi dan shedan ka zuwa shi zuwa na wani wuri shi ta ruga ma annabi ƙarya a kuma shedan din na fa shi ta ruga ƙarya yana cewa annabi ya ce annabi ya ce bayan an karɓi magana ko da aka lalaba ko ina ba a gane inda malamin na yake ba sai ka ce to in mutum ya toka mi ya ba da ilimi to ya faɗi sunan uba ne kwan ajiya ya faɗi uba ne ina ya fara zama ta kwan. shi uban shi wa hange shi wa uba ne shi wa uwa ta wa akaka ne to in an ka san wannan na mutum to sai a yi da shi a sannan wajen waye karatu to in an ka san wa'annan sai a yadda da shi idan ba a san so ba a yadda da shi to na an ka gama da shedan wajen ba da hadisan karya to sai ga shedan mutanen ga quraishawa sun ki hita don tsoron banu bakari sai ya sai shi shedan ya shigo da siffa irin ta shugaban banu bakari ya tawaye iske shugaban shawa ya rika hannu ne sun ka raka hannu haka suna ta yi a ce ni ka gani da ni da mutane na zumuna tare da ku shi wa sarkin da aka wadda mutane ne suna tare da ƙwarisha bai ko na bai ko sa'ani ba shi ɗan na ya arusi kwace ya to da wasu yara ne ya ce ni ɗanga da ka gani ni a shugaban wanga ɓangare to dumin goyi ba ka kila shi na kawa 'yan siyasa abin gawaye wani wuri ya ce suna da mutane ba su da kowa kila shi tun da ya yi ma musulunci kuma zamanin annabi ba da yanzu yana iya yi wa koyarsu malayan sai sun kahita wa ƙala lahun la galiba lakum al-yawm ce musu yau ina shida muku tunda na goyi wa ku yau duk ƙasar gaba mai irin jayo mutai mutai ba mu mai irin jayo wa inni jarun lakum ni mai taimakawa nake gare Mu jiru, wa mu'inun mai taimakawa nake min bani kirana to shedan kun san yayi zama sama cikin mala'iku yana ba su sallah don haka in ya ga mala'ika biyu yana ganewa to ga sha'iko da mala'iku su kama musulmi wajen yakin badar walan ma tara a tilfi a tani sadda jama'a musulmi da jama'a kahirai sun kasu jama'a biyu sun kasu al-musulma wal kafira jama'a musulma da jama'a kahira wara almala'ika sai shi dan ya jiba ya ga mala'ikun gada ya sani da sunan suna saukowa su kahire ba su ganin su amma shi ya gane su kuma ya san ƙaryen su don ya yi limanci cikin su Allah ne abin da haida alheri bai zama kahiri daga baya saboda haka wanda ya ba ya ga mala'iku wa kana yaduhu fi yadi abin na fi yadda al bin hisham harith bin hisham ya laka hannu ne da hannun harisu ya ce mutai ina tare da ku sai ya ce ki mala'iku ko da ji ba har kai ga mala'iku na sauko sai in zare hannu ne ya tsebe hannu ne daga wannan abu taka na kasa laki bai sai ya dawo baya ne ban ya dawo da gudu ya baro su ya baro su da gudu wa kala lamma kalula lahu da sun kace mai saka zuluna ala hadil hal haba yaya za ka sai mun shigo cikin wanga hali na yaƙi ka taɓa da muka ta yaka sai ce ku rabe da ni in ni ara in ni bari on min ku ni na yi bara a da ku ba ni ba ku min jawari ku ba ni ba ku dama haka shi ɗaya shi, sai ya iza ka sai ka shiga ya ce babu ruwa ni da ya ba ni ba ku in ni ara ma la na min mala'ika ni ina ganin abin da ba ku gani ba ga mala'iku nan suna saukowa su kuwa sun diba ba su ganin su amma shi ya san su yana ganin su inni ara ma la tarau inni kafin laha an hulikani ni ina jin tsoron Allah kashe halaka ne wallahu shadidul iqab Allah yace Allah mai tsananin azaba ne min mai kalamin shaitan cikin magana ya yace Allah mai tsananin azaba kun ga ta da huli ubiri ya faɗi wannan ya faɗa da wannan don uzuri ne aw musta'anabun ko kuma wallahu shadidul iqab Eh, jimlatun musta'anifa min kalamin lahi ta'ala magana Allah ce ta hadidan da iblisu don kacewa ga iblisu to kun ga haka shaidan yake shi shaidan harko sai ya iza ka in ka shiga sai ya tahi a tafi shi ho bai kama maka bai kama musulmi aiki ba amma yana iza musulmi amma da ka shiga ya ga ka kama sosai sai ce a ni ba ruwana da kai to haka nan duk shaidanun mutane haka nan suke wato suna koyi da mai gidansu saboda haka duk wanda kuke tare da shi in kuka yi alƙawarin taimaka mai ku tsaya kar ku gudu bayan kun ga ya shiga tsaka mai waya sani sai ku gudu kar ku yi haka nan إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فكان واذكروا كما قتلنا إذ يقول المنافقون صد منافقي suke abin nan sadda munafikai ka abin ga ka cewa idh yaqulu almunafiquna sadda munafiqai ka cewa wallazina fi qulubihim maradun da wayanda cikin zukatansu akwai rashin lahiya na raunin imani da abu ya cika da da su ba ta da ƙarfi sai da sun ka ga musulmi sun hito kahirai sun hito musulmi yan tsino kahirai da yawa sai munafakai ciki wa ake tare da su ake sun munafakai sau guda aka tsalla da su sai sun ka kowa gehe sun ka haɗa kai da kahirai suna cewa garra ha'ula il musulmi na dinuhu waɗanga musulmi addinin su ya ruje su ya zakara juma'a killace lokacin da ga su yan tsino kuma sun ka hito yuqatiluna al al kathir suna so su yaki jama'a masu yawa kahiran ga yawa gare su musulman ga yanki no ka musulman ga wasu addinin su ganin su kai yana taimakon su addinin suna karudin su suna yakin jama'a masu yawa kuma ga su yanki no tawaffuma annahum yansuruna bisababi yunsaruna bisababi wai suna zaton saboda wanga addini za a taimake su قال تعالى في جوابه sai kamin musulmi sai magana sai Allah ya ce wato gaba da ansa sai Allah ya ba da ansa da kai ne subhanahu uWata'ala, sai Allah ya ce ai dogaro sun kai ga Allah wa man tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya saki bihi ya dogara ga Allah to ya gani zai samu rinjaye duk wanda ya dogara ga Allah to ya gani zai samu rinjayi saboda haka duk abin da kuka yi ku dogara ga Allah kakka dogara da sana'arka sana'a ka ba Allah ta ba ana iya wayo gari wata rana babu ta kakka dogara da ƙarhinka ga mutane nan da yawa masu ƙarhi dore yanzu ba su da ƙarhi ƙarhi bai tabbata ba Allah na ba kakka dogara da mulkinka kakka dogara da komi in ba Allah ba kasuwanci da kuka gani ana yi da noma shari'ar Allah ta ce a yi su kuma in ba a saba ma Allah ba an kai su daidai na amma da dogara da su abba a yi ba ka ciya ni na dogara ga sana'a ga tau ko alama sana'a ka ana iya wayo gari babu ta yanzu mu ne yan jega muke yan kasuwa mutum nawa ba ku ya kire mutanen da kun ka sani dole suna da kuɗi yanzu ba su da kun ga in ya dogara da kuɗin nan to yanzu ya gane kuɗi ba abin dogara na ba mutum nawa kun ka sani wayanda adda mulki su ka jujjuya wa kiwo da sun ga dama mulkin gani siyasa a cikin garin ga yau suna nan abin nan in sun ka ji an ce yau ana rabon abin nan wani tallafi in sun sawara za su yi su zama na ɗai suna yi gida a taimaka musu ina abin da sun ka aje ba a dogara da komi in ba Allah amma amma da a yi ta kuna ji ko matasa ku yi bida amma kar dogara ga bida illa dai abinda kun ka samu ku aje shi da kyau ku samu wuri mai kyau ku koye shi ku rika diba ce kaɗan kaɗan kuna harkokin kar ku kwashe duka kar ku yi ga Allah aka dogara to duk wanda ya dogara ga Allah ya gani zai samu rinjayi fa inna Allah azizun lalle Allah mabwayi na galibu ala amri Allah ya rinjaye kowa ga al'amari ne hakimun fi sunni kuma Allah mai hikima ne ga aiki ne ya Allah ya azizu ya hakim Allah da izzarka da hikimarka Allah ka ba mu izza ka ba mu hikima Allah ka ba mu izza ka ba mu hikima ka ƙara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ganin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka ba mu kariya da tsaronka da mu da ɗiya da uwaye da iyali da zuriya ka ba mu kariya da tsaronka daga sharar wani mai nufin marshe na ɓoye da na bayyana Allah ka kare mu da izzatika wa hikimatika ya azizu ya hake walau tara توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى يا محمد يا مزا الله إن الله يا باك إيكو كاغني إذ يتوفى بالياء وقرئ بالتاء إذ tatawaffal mala'ikatu iz na ladina kafaru mala'ikatu lokacin da wato mala'iku take karɓar rankahirai yadribuna wujuhahum suna bugun huskokin kahirai wa adbarahum kuma suna bugun bayan su bi maqami amin hadidin da abubuwan bugu na bakin ƙarfe waya quluna lahum suna ce makahirai zuko azabal harika ku dandane azabar gobara ai annar to inda kaga wannan da kaga abin tsoro wa jawabi law law law tara mahzuhun taqdiruhu law tara inda ka gani lara aita amra aziman da kaga al'amari mai girma mai ban tsoro kwarai tadda kayirai mala'iku kabin suna tabugu suna cewa ku dandane azaba mai azaban nari to inda ka ga wannan da ka ga abin so zalika bima qaddama da zalika bima qaddama taidikum wa anna allaha laysa bizammamin lil abid zalika ta'dib wannan azaba da aka wa kahirai bima qaddama da ana ce musu an yi muku wannan azaba saboda abinda hannuwanku ta gabatar abbara biha yayi ishara da hannuwa ai bil aidi yayi ishara da hannuwa tuna gairiha banda wasu gabobi la'anna akthara afali tuzawalu biha don mai yawa ayyuka kun san da hannuwa aka yi su mai yawa ayyuka akwai ayyukan da aka yi da kafa amma dai ba su da yawa mai yawa da hannuwa na aka yi su wa anna Allah laysa bi lalle Allah baya zalunci bi zulmin baya zalunci lil abidi daga bayi fa yu'adibuhum bi ghairi dhanbin balle ya musu azaba ba sai laifi ba duk wanda kaga Allah yawa azaba to akwai laihin da yi amma Allah bai yin azaba ga mutum bai komi ba in ka tashi yanzu za kana gida kai tuntube kaka ga laihin Allah Allah bai azaba ba da ba da laifi ba akwai abin da kai ya gama ka da zuci ka kabare da kawa ka gida kana ta lalaba kana ta jin haushi laifin kana Allah ba ya zalunci kuma duki ya yi kaɗan bai iya tawa ya jawo kawo kai kawara gare don shi ko hankali bai da bai ba ko san ka biyo ba Allah daina kawai yi maka wannan hukunci saboda kayi laifi to da ka ga irin wannan kaga abin da ya same ka wanda ba ka so abin da ya kamata bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka dauke buta kai ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka ɗan yawaita gwargwadon wanda ya kamata domin ka gane abubuwan da kai sun ɗan yawa a an fara yi maka hukunci da su to sai kai ta gifari don abin ya wuce Allah ya taimake mu tilka sunnatullahi lahil madiya wannan ita ce sunna Allah wadda ta shi Allah ce la ta nufi wadda ba ta sassaɓawa wala ta tabbatar ba ta juyawa wa zalika huwa al-masirul mahtum wannan ita ce makoma tabbatacciya ta azaba da wuta li kulli man yushriku billahi ga duk wanda ka shirka da Allah wa ya kafuru bi yana kafirta gare kowa ka shirka da Allah ba koma ce wuta al'ada su kada abi ali fir'aun kada abi ali fir'aun wal ladina min qablihim كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وتداب هؤلاء على عادة وأن كذا أبي آل فرعون كما على عادة فرعون لجماعته أي كعادة آل فرعون كما على عادة فرعون لجماعته walladina min ƙaunin kama al'adar kahiran da sun kauce gabanin waɗanda kafa bi ayati la haka kawai haka zikau sun ka kafirce da ayoyin Allah ga ayoyi ga sunan daban-daban na halitta daban-daban ga kuma na littahi sun ka kafirce musu fa akadahumullahu bil iqab sai Allah ya kama su da azaba bin zunubihim saboda zunubin su jimlatar gaba Ya ce abin na jumlata kafaru wato kalmar eh, jumla wato kafaru da yace abinda kafaru bi ayatillah wa ma ba da abinda abayanta mufassiratu ma qablaha ta bayyana abinda a gabaninta na abinda al'ada fir'auna da jama'a tai to kafaru ya bayyana su kafircewa su kai da ayoyin Allah shine al'ada su ai wato mufassiratul la'adati ali fir'auna kafaru ta bayyana al'adar fir'auna wato kafirci walladina min qablihim kuma al'adar na gabanin su kafirci inna allaha qawiyyun ala ma yuridu lalle Allah yana da ƙarhi ga abin da duk ya kasu duk abin da Allah ka so yayi yana da ƙarhin da zai yi shi shadidul iqabi kuma yana da tsananin uquba liman kafara bi ga wanda ya kafirci mai wasa kofa ta ya yi fasikanci ga umarni ne ya Allah ya kauyi ya shadidul iqab ka kare mu da da kowace ka Allah ka kare mu da iqabuka shadid azaban nan taka mai tsanani Allah ka kare mu da gare ba mai tsanani ɗaya ba ko 'yar karama Allah ka shiga tsakanin mu da ita ka kare mu daga dukkan hukumarka ka daidaita mu ka zaunar da mu lahiya ka ba mu lahiya ga jikokon mu da kwanciyar hankali ya kawuyi ya shadidu da kafin dalika bi بأن Allah lam yakum غير نعمتنا نعما على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك وأن عذاب لكم كجاء أي تعذيب الكفرة azabtar da kahiran ga da kunka ga an yi wato abinda addalili bi annallaha ai bi sababi annallaha domin dalili hakika Allah lam yaku mugayyiran ni'amatan bai kasance yana garwaye ni'ima ala qaumin ga wasu mutane mubaddilan lahabin ni'ima da suna da kwanciyar hankali da natsuwa da saukin rayuwa to Allah bai canza ta bin ni'ima ya kawo musu azaba ya hana musu kwanciyar hankali ya ba su tsoro ya rasar da wasu abu gare su ya hana musu abin wasu abubuwa Allah bai ya haka na hatta yi gairu ruma bai an fusayin sai in sun gairawa imanin nan da a cikin zukatarsu ku lura da wannan aya da kyawu duk abubuwan da kuka gani na hitina da tashin hankali da gangan na Allah ya kawo shi laihin mutane na ya kawo shi laihin mutane na shi ya kawo duk abubuwan da kuka gani na tashin hankali abin da ya sa kun ka ji an ce ƙarshen duniya za a yi hitincinnu hatta ya murar rajul ala kabri har mutum ya biyo inda kabari fa ya raba alayhi ya birkida gare shi wa ya ya laita ne kuntu makana sahiba hada kabri ya dora birkida ga kabari yana cewa kai ci dore a ce ni na a cikin wurin da mai kabarin da yake a duniya ba ta gushiya sai an kai haka nan mutum na ya hisa hibutu bisa ga abashi da rai saboda hitina gida babu daɗi waje babu daɗi kuma walaysa bihi din babu addini ne yana yaka ganin za a taba mai illa bala'un bala'i ɗaya na yi mai yawa to abin da ya sa lokacin barna ta yi yawa barna ta yi yawa mutanen kirki suna ta a ku bai mai yanzu ku gani kuna jin dattijawa da malaman kirki waɗanda ka jin tsoron Allah da masu kuɗi na kirki da sarakuna na kirki da manyan mutane kuna jin suna ta mutuwa to in sun kamace an ka bar yara da su da yan banza wuri guda banna za a ta yi to in an ka yi ta bannan nan to sai da da an yi ta nan to daɗa sai tashi hankali shi ta ƙaruwa yanzu ma abin da ya sa kuka jin tashi hankali yana cewa mutanen kirki ka ragewa wayanda mutanen kirki mutum guda ana iya raga wani ana iya raga mutum miliyan ɗari saboda shi to wayannan duk sun gushi suna nan suna tahiya har an ka dawo ga wayanda har ka raga miliyan guda saboda su su ma suna nan suna tahiya har an ka kai a kai ga mutum guda ana raga ma mutum biyu saboda shi shi an na uku har a kai ko shi ba a raga ma ko mutumin guda ba a raga balle wani ce albarka to lokacin babu mai magana da da hitina da tsagani kuma zamanin ga da gani ta hiya ya kai kowannen ku ya yi umfani da abin da ya ji wajen wa'azi shi ta ibada a rage abubuwa mara kyau a rage abubuwa mara kyau ku matasa ku rage kallon waya tana shagalta ku ba ta bari ku yi tasbihi yanzu idan kace subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari ka ta zuwa ka kana subhanallah kai sau ɗari lada dubu aka baka duk zunubi guda da ka aikata zunubi guda zunubi guda yanzu ladan nan guda goma da an ka baka duk ga subhanallah guda tana goge zunubi goma kaga za ka samu sauƙin rayuwa to waya in yaro na kalle kallon waya ko kwana ya kai ita ya kadibi ko tashi ko aikin yaro an kai sai ka ga yana ta yana dibin waya ina tasbihi ina wani zikiri to ku rage wa'annan ya ku matasa ku rage irin wa'annan abubuwa da suke shagaltar da ku suna hana muku ibada hakika Allah bai garwaye ni'imar da yawa mutane hatta ya gairu ma bi anfusin sai in sun garwaye imanin nan da a cikin zukatarsu yubaddiluna amatahum abin da yubaddiluna amatahum kufara in sun ka canza ni'ima su ta koma kafirci ka tabdilu kufari maka kamar da mutanen maka sun kai abin nan wayanda Allah subhanahu wata'ala ya tiyar da su sai sun ka canza ita amuhun min ju'in abincin da ya ba su daga yunwa wa ammanahum min khawfi ya amintar da su daga tsoro ya ba su kwanciyar hankali ya ba su wadataccen abinci sai sun ka canza marmakon su yi mai godiya sai sun ka bi shaidan suna ta saba ma Allah sannan wa ba'asa annabiya sallallahu alaihi wa sallam to wa ba'asa annabi kuma sun ka canza aikowa annabi sallallahu alaihi wa sallam ilaihim zuwa gare su bai kuhuri da kafirci wa sadda an sabilillah kuma wanda ya musulunta suna danne shi ga hanyar Allah suna mu musulmi azaba babba wa qitalul mu'minina da yakin kafirai to wannan abin da suka yi sai Allah ya jaye ni'imar sai ya kawo musu azaba mutumin makka wanda a cikin ni'ima sai ya hita daji in ya ce daji ya gara raƙumi sai ya dora bibin bayyana in ya ga kaska sai ya dora ɗebewa ita za a tawa gida a ci kaska wanda ka cin nama wanda ya kaso ya koma ga cin kasa kohoto ya an ka ɗebe shi kohoto ko na wace dabba ya an ka rufe cikin ƙasa za ku ga yayi tsiro to tsiron nan suka bi suna tono kohoto shi na suka dawowa kuma suna ci babu abinci kowane iri saboda sun saba ma Allah to sabon Allah shi ka kawo tashin hankali ga ƙasa ya hana kwanciyar hankali ga ƙasa shi na kunka ji shekarar da cikin karatunmu na ce har yanzu ba mu samu wani cikin manyan najeriya wanda zai hito ya ba da umarni ga a hukumomin najeriya su gaya wa mutane su yi istighfari su yi tuba muka ce ba mu samu wannan ba domin in an gaya musu manyan sarakuna su kira ƙanana har a kai ga dakatai ana cewa ana su zanna jibi akwai taro wuri kaza yau akwai taro wuri kaza gobe akwai taro yan an gana babu abin da za a yi a yi salati kawai a kama yasu gabari in an gama ce kowa ta shi ta gida za ku ga sauki za mu ga sauki to har yanzu ba mu samu wani babba wanda zai ce haka nan ba in akwai shi kuma ni dai ban ji shi ba kuma ban sani ba in kun jiya don ba ku haɗa nan ba in kun jiya to kun gani a sakon da yana an ka samu gaba yanzu ruwawa an taba ruwa sun ka ɗauki zamanin safai amiru ya tara mutane an ka taru masallaci ba a yi sallah ba istighfari dai an ka kama an kai istighfari istighfari da yaka astaghfirullah astaghfirullah an ka gama an ka tashi ko da an ka koma gida da ruwa an ka koma ya wuce dama laihi na an kai mai ya wuce istighfari ba shi hankuri na ya wuce kawai sai ce ga to mutane suna taɓa mai amma kuma ba su ba su tuba yana ba su ni'ima suna amfani da ni'ima suna saba mai to wannan shi ka sa shi ko ya canza ni'imar ba da ita ta kuka yi ba to sai ya canza sai ta koma azaba wa annan sami'un alim lalle Allah yana jin abin da ake yi kuma alimu yana sanin abin da ake aikatawa ya Allah ya sami wa ya alimu ka tosaya mana ka gafarta mana Allah mun tuba ka yahe mu Allah mun tuba ka yahe mu jama'a kowa ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi sau astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma mata ku wadi haka nan sau Allah mun tuba Allah ka yahe mu abubuwan da muka tsoro ka yi mana maganinsu. talaucin ga da ya yi mana yawa Allah kan kure shi rashin kwanciyar hankalin ga Allah ka kure shi lalacewar tarbiyyar matasa Allah ka kure ka. Allah ka dawo da malamai bisa ga hanyar ta gaskiya su yi saboda kai su bari saboda kai ka ba abinci kuma wadatacci ya sami oya ka da abin ali fir'auna كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدابي آل فرعون كمدي على آل فرعون والذين من قبلهم دوائل سنك وجه غباني kafaru bi ayati rabbihim sun kafirci mu ayoyin ubangiji fa halakanahu Allah ce sai mun ka halaka su ai dalilin da yasa an kano ce fir'auna ruwa kenan sabo na ba wani abu Allah ya ce fa halakanahu bi dhunubihim sai mun ka hallaka su sanadiyar zunuban nan nasu wa agara kana ala fir'aun ala fir'auna muka noce fir'auna da shi da mutane ne kauma huma abu mutane ne tare da shi wa kullum min al'ummin mukaddiba da dukkan al'umma masu karyatawa kanu zalimi da sun zama mutane azzalumai li anfusihim da kawunan su bil saboda kafircin da suke yi an wal anbiya'ihim bitakdib kuma sun zalunci annabawansu da suke karyata annabawa bayan annabawa na da hujja tabbatacciya wa bima ci darsun cikin darasin da zai zo yanzu darasi na muhimmi min an da islami da harbi wa silim wal jihad wal infaki wato darasi na mai muhimmanci ga tsarin musulunci wajen sha'anin yaƙi da wajen sulhu da wajen jihadi wal infaqi fi sabilillah da ciyar da dukiya saboda Allah wa bil uhudi da kuma alƙawra wal mawatiki nau'in alƙawra daban-daban wa alaqatid dami da alaƙa ta jini wal jinsi da alaƙa ta jinsi Wa ardi da alaƙa ta ƙasa wa alaqatil aqida da alaƙoƙi na aƙida wa bayanu annal jihad faridatun da bayanin cewa jihadi fa farilla yajibu an yasta iddala har idda lahal muslimun yana wajaba musulmi su yi mai tanadi da kadarin ɗaka gurgurun suka iyawa wa baƙi baqiya lillahi sauran al'amari su ga shiga Allah wa anna silma lalle zaman lahiya huwa asalu shi a asli wal ƙa'ida shi a ƙa'ida. wa amma al-harbu fa halatu dari'atun amma shi yaƙi wani hali na mai gittowa wanda ka faɗuwa ba da an san shi ba لدفع الباطل sai اي شي دون don فنا tura ɓanna الحق دون sabata da haƙƙi don gaskiya to don wannan bayani qala ta'ala inna sharra dawab inda Allah inna sharra dawab inda Allah alladhina kafaru kafaro hum la yu'minun alladhina ahadta minhum الذين عادت منهم ثم ينقضوكم ينقضون أحدهم في كل مرة وهم لا يتقون إن شر الدواب عند الله للي شر الدبوبي أولا الله فسا أصلنا أبن الدبا ميتاكا وابن الدبو تاكا وابن سكتا to wanda ka yi ne sai a ce mai addabbu to lalle sharrin dawabu sharrin dabbobi inda Allah a wurin Allah na kafaru wa'anda suka kafirta fa hum la yu'minuna su ba su imani su ne sharrin halitta mai tayya bisa ban kasa Allah ne ya faɗi sharrin halitta su ne kahirai su a sharrin halitta na ahatta ho. wa'anda kai annabi kai alƙawari da su Allah ya ino al-mushriki na kasu taimaki mushrikai lokacin da ka zo Madina wawan banu Quraiza su ne banu Quraiza min Yahuda Madina cikin Yahudawa Madina bayan kayan wannan alƙawari da su sun mayan quduna ahadahu sannan sai suna walwala alƙawarin su fi kulli marrati cikin kowane lokaci fi kulli marrati ahadu fiha cikin kowane lokaci suka yi alƙawari a anu fiha mushriki Makka sai su te su taimaka ma mashirikan makka bisilahi suna nan madina sun ce sun yi sulo da annabi za a zanna layi da su da shi sai su tai su yi unwani da dama su laɓa ba su kai ma mutanen makka makamai su kawo madina su yanka annabi kuma bayan annabi ya ce kar su taimaka ma kowa a kai ne shi ko kai ya taimaki kowa a kansu ya an ka ce dan me kun kai wa kanu na sina al'ada sun ka ce wai ai mun mance da mun yi alƙawari ba mu taimaka ma sun ma'ahadawan sannan ya koma alkawari da su naka su kuma su walwale wa malu su karkata ga kahirai wahum alaihi abin nan yawmal handaki wato abin nan wa hamma ɗan eh, wato naka su wa malu wahum alaihi sai su sun ka karkata gare wato da kahirai yan uwansu yawmal handaki ranar gazuwatul ahazabi to haka dai sun ka goyi bayan kahire ga ranar zuwatul ahzab wa haka za haka dai suke wa hum la yattaquna Allah fil su ba su tsoron Allah ga yaudara wato duk wanda an kai alƙawari da su ba su jin tsoron yin yaudara to wannan shi yasa da aka dawo daga gazwatul hadaki suna ganin wa an gama da annabi sun goyi bayan kahirai da Allah ya ba annabi nasara an ka gama gazwatul hadaki ya kore su banu fareza an ka yi musu hukunci an ka kashe na kashi an ka kore saura su banu ƙuraida to shi na Allah ya ce wa ‘yan matan tsafan na hukun harbi. wa ‘yan mata tsafan na hundun harbi ba sharri dubi man na kalaba wa la'allawun ya zakaro. to a ‘yan ma fiye idiga nuna ina shardiya fi ma a za'ida. ai in ma ta kafar nahum in ma ka same su ai ta jidan nahum fil harbi in ka same su wajen yaki wa sharrid bi ma khalfahum to raba su da na bayan su farrik sharrid bi ma'ana farrik a farrik bi ma khalfahum ka raba su da wa'annan da abayan su mina muharibi na na masu yaki bitakil bihim kai musu azaba wal uquba kai musu uquba dan mi la'allahum يذكرون دون سوى أي الذين فرقوه ما سبه مشوك بنين دون سوى عددتو يتئذون بهم وإما تخافن من قوم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إن الله لا يحب الخائنين ba a san yaudara zama yaudari in ka yi alƙawari da wasu kaga a wasu za su taɓa masu ka kire su ka ce jama'a alkawarin da ni da ku rana kaza na dai ga ku ba ku cikawa to ni ma na aji da ni da ku yanzu ku san babu alkawari kakka ta waka ɗora yaudara su kamar da kuka yaudara 'yan siyasa yanzu kuna cewa kuna tare da su amma ashe kun walwala alƙawari kun kulla da wasu to kakku yi haka nan ba a yin haka ba a yin haka nan in mutum ya haka nan hukunci Allah kai mai ha saboda haka Allah ya ce wa yamma ta kafan nan min qaumin ahaduka kayanata in ka ji tsoron wata yaudara daga mutanen da kai alƙawari da su fi ahadin ga wani alƙawari bi amaratin taduhu laka kaga wata alama tanuhu laka minhum tana bayyana gare ka daga wurin su na alama warwala alqawl to kire su ku zanna kun bi ilaihim ala sawa jewa musu alƙawarin su bisa ga daidai alƙawarin da mun kai yanzu gashi nan na jewa muku ba mu da alƙawari don kan nan gaba ku ce an ci amana ku wato yaki dan yaudara na dabi da ku kowa shi wanda zai kare kai babu alƙawari ala sawa'in daidai wa daida sawa'in halin ai musawiyan wato da mu da ku musawiyan anta wa hum da kai da su dukkan zama dai da ilmi wajen sanin wajen sani bi na kadin ahadi da walwala alƙawari bi an tu'allima hum bi ka sanar da su an walwala alƙawari li Allah ya tahimu ka bil qadari don ka su yi to maka da yaudara don ah, wanda yake mai gaskiya a laihi ne aka bada ɗan kaɗan a soke shi wanda bai da gaskiya shi ba a ganin abin da ya kai Za ka faɗa musu tun da dai ba ku da alkawari to a wata aji alkawari inna allaha la al kha'inin lalle allah ba ya so mai wadara kun ga ta'lilul amri bin nabdi wannan shi a ta'lili da yace ka jewa musu alkawari don zan ka baka jewa musu ba kai ma kaga suna ce amana ka kai ma ka ce amana su to allah bai son maciya amana wannayu an da zafi alƙital a ƙaunar nabdi kuma an hana shirya yaƙi tsakanin ku da su kamar a jefar da alƙawari wa amma ba'a da amma ba'da ahadi amma bayan an jefar da alƙawari fal har ba kudu sun da babu alƙawari yaƙi dan yaudara rana kowa yayi da zai kare kai ne ba hana shi ba amma in akwai alƙawari to ba a rana wala ya banna ولا تعتبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يعتبن الذين كفروا سبقوا الله وين دسم كي كافيتي كسي زتن سنتيري مع الله أي فاتوه كما سنتيري مع كذا كاي يقاوا ويابوا يا الله نا الله بيسون كايتي كاششنا يا الله بيجي مع kada ka kahiri ya wannan tunani inna wallahi ujizuna su ba su iya baya Allah hala ya hutu na ku ba su iya tsere mai wal al awwal eh, abin na le ya hasabu mahdhufun wato mafhul awwal anfusuhum kasu yi zato suna kuttar da Allah ga kawunan su wa qura abitai ala ta hasabanna ya muhammad kada kai zato ya muhammad wa bi qira'atin bi fatiha anna Allah taqdiri Allah ne wato wale annan wale annan laha domin Allah wato wale annahum wale annahum la yujizuna domin su ba su iya baye Allah ba su iya cire ba wa yadu lahum وأعد لهم ما استبعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لما أيها المسلمون يا قوم مسلمي ويتانا ديغا كاهري وأعدوا لهم يا أيها المسلمون ويمسوا تانا دي لكتالهم غياكنسوا masadatun gurgudun wadda kuka iyawa min kuwatin kuta na duk ƙarhin da kuka iyawa kala sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce ƙarhin nan min uwa? huwar shi shine abin na halbi rawahu muslim wa kadhalika hakanan kuma jami'u ma ƙauwa bihi fil harbi duk abin da ake iya yi na motsa jini za a samu ƙarfi da shi fil harbi wajen yaƙi alal adu ga makiya to ai tanadi ne wa kullu ma huwa alatun yusta'anu bihi do wani nau'in a na'ura na jihadi wanda aka neman taimako da shi bil jihadi wa huwa min jumlatil quwa yana cikin jumlar karhin ga al ma'muru wanda aka yi tanadi bi idadiha aka yi umarni da tanadinta wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ala innal quwwata ar-ramy cewar da annabi ya ku saurara abinda a karhi shine halbi wannan la yanafi kauna gairin rami laysa min al wannan bai kore a ce abinda ba halbi ba bai cikin karhi a'a shi dai halbi shi ya yi karhi waye da ya hajji la'aya kullu istidadi duk wani tanadi ya shiga cikin wannan aya mina alatar kadima na na'urorin jihadi na dori wal hadisa da na yanzu wata alimar furusiya da koyon abin da hawan abin da na fars wato doki wa kullu zalika ma'murun bihi duk wannan an yi umarni da shi la'annahu min furudil kifaya don jihadi yana cikin fadillar kifaya wa min ribadil khayli da kuma ɗaure dawaki cikin gida don doki da kuke gani ga asali yana da asali ga jihadi da masdaru bi ma'ana habsuha ɗaure doki fi sabilillah saboda Allah waye da kullu bi hada habsun nas al askari ya shiga ciki a tsaye da mutane askarawa a aje su turhibuna bihi aduwallahi ku yi amfani da wannan tanadi ku tsoratar da makiyan Allah wa aduwa ku kun makiyan ku kahirai wa na min dunihim da kuma wasu waɗanda su ba kahirai na na bayyana ba amma kahiran daina ai gaire wani su wa humul munafiqun su ne munafikai su ma tanadin da wa'ancan kahirai na bayyane da waɗanda na cikin gida da su za ku yi matanadi wa'anda suke minal musulmina suna cikin musulmi allazi na dakalul islam lil gadari wanda sun shigo musulunci don su yaudara bil islam su don su yaudara musulunci sun ka shigo la ta'lamunahum ko ba ku san su ba ya ku musulmi munafiki in ya kware ba gane shi amma Allahu ya alamu Allah ya san su amma ku wani munafiki ba baka gane shi amma Allahu ya alamu Allah ya san su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ce na wani abu fi sabilillahi saboda Allah yuwaffa ilaykum jazaa'u za a cika muku sakamako ne wa antum la tudlamuna kuba ba azalunta ku ai tun kasuna min shay'an ba a rage muku komi gare shi wannan aya da kuka gani an yi murtuku akan ta garin ga an yi murtuku sosai akan ta garin ga don matsalolin da suka taso wato sai wasu a wannan murtukun ya auku wajen 1982 1982 na an kai wannan murtuku akan wannan ayat akwai wani mai littahi istilahul mushamai yana bayani cewa wa ayyadu lahum masadatu min quwwati yace hadda rabsul qurra buga kwallo yana cikin motsa jini aka yi ta murtuku to lokacin akwai wasu mutane su ba 'yan izala na ba amma lokacin sun shigo izala kuma suna so su an shiga ba wannan shi a biyan murtuku suka ce dole ne a ce ba a kwallo shi kuma mai karanta wannan littafi ya ce ai wato ba shi wa karatu na an ka karanta su kawo littafin da ya ce ba wanga abu ba gaskiya na ba aka yi ta wannan murtuku an ɗauki lokaci kamar za a abin nan kamar za a halaka duk gaba ɗaya a wace Allah subhanahu da iko ne ya taimaki addini ne ya taimaki masu taimakon addini ne to ina irin waɗanga ya abubuwa yan sun ka tau ina ɗan tunatar da kusuwa abin da yasa so ne kai ku dogara ga Allah ko ba ka da kowa cikin manya in ka dogara ga Allah Allah shi abubba yana kare ka manya sun yi ƙoƙari lokacin wayar da manya sun haɗa kansu cewa lalle mai wa'azin nan lalle wannan littafi da ya karanta shi makaranta shi ko kuma a yi wanda za a yi da shi amma ya nemi su kawo wani karatun suko sun ka kasa akwai wasu waɗanda suka tashi daga nan gare suka ce har ra'au da ɗangare kuka ji akwai manyan malamai 'yan Ghana suka ce wadda an ka fassara ramsar kulla ba kurra ba gaskiya na ba ba shi an fassara ba mai an ramsar kurra shi wannan dokta to wannan lokaci sai ya ce a kawo kwallo an ka kawo ya ajiye yace banke ta da kawo ya ce ramsar kurra to malam an yi ta irin wa'annan so nake ku yara matasa ku ba wuce inda kun ka sani in mutum ya tsaya inda ya sani Allah taimako ne ya kai kun ganda dinga an taba matsaloli su kai min ko ina na karanta abin da na karanta dan tsiro na kuma na mance da inda na karanta shi kuma gashi na to ina bayani kuma na mance da littafin da na karanta shi don lokacin ko wajen wa'azizan na da littafi ga hannu na haɗin dawo ko kwana zai yi da shi nika kwana haɗin tashi sai dai in ya kuce mu mala ai wata matsala da ta kai ko ina garin ga an ka kai ko ina nahe ta zuwa makka cikin bakin ciki da damuwa mutane sun haɗa min kai yadda za su cuce ni na wuce makka bayan na je masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi sallar isha'i na jingina na ga bangon masallaci kwana ya ɗauke ni sai ni ga wani ne min sallama yace min matsala kaza da kuka magana ne ta kaza da kaza ai ka nemi littafi kaza mana akwai bayani cikakke Allah ya sani ban tambayi kowa littafin nan ba Allah shi ashe da kowa ban tambaya ba tashi ɗaya ni na gama gama cikin masallaci na hito ina haituwa bakin masallaci ne wani mai tsaye da tawai ya zuba littawa bisa teburi littahi na shi an na harko wani littahi na shi an harko wanda na fara gani wanda wannan ya gwada mai cikin kwana na yi kuka da hawaye na sai Allah ya aiko mai faɗa malam littahi yi ga nistan bai nawa littahi ya faɗa min nikira ya kuɗi ni bashi shahin da na bude na harko na matsala ta take kowa ban tambaya ba to ni shi yasa kowa gane in kuka ga na tsaya to na tsaya iyaka abin da na sani na tsaya gare babu ruwana da durgima da za a yi duniyar ga in dai kan ilimi na ban tashi abin da na sani na tsaya bisa gare in akwai ƙarin bayani na san Allah zai sanar da ni in akwai ƙarin bayani na san zai sanar da ni amma in wuce abin da na sani ko alama ban yadda da wannan ba ni ban ce ba kowa ina da ilimin da na kowa ba amma dai abin da na sani kowa bai ta san gare wanda na sani ka aza ni ga abin da ban sani ba kan kai kaɗan amma abin da na sani ya hankuri da ni in ci gaba karantar da mutane na kai ba ka yi min bayanin baki in ce in ce wa mutane ne in ce an ce kayi kaɗa halayen an ka ta yi lahira kai za a tambaya in an ka ta yi lahira kai za a tambaya ga magana ga in ka ce ce ba ni za a tambaya ba sannan ka ce ban tsayawa ga abin da na sai kai kaza to so ne kai ku bi irin wannan hanya sai ku danna lafiya amma wai ka tashi kana da rigima ka wadi abin da baka sani ba sai Allah ya kunyata ka da ka wadi abin da baka sani in dai wa abin gaskiya haka yau baka fara sai tsaya ta wayi gaban kana ta wato in dai wa'azin gaskiya haka yau kan faɗi maganar da ba daidai gurin wa'azi baka kwana yau Gaban ka zai ta faɗuwa kai ta jin tsoro ba ka kwana sai gobe kila sai an yi sallah asuba sannan ka dawo gobe ka yi Allah alkawari ka kai gabara ka yi mai alkawarin zan gyara ka dawo ko ka hito ili ka faɗi ko ka yi kaikaice ka gyara inda ya san ka gyara to sai ka ji samu na tsowa cikin zuciyarka hankalin ka ya kwanta to so nake matasa ku tsaya ga abin da kun ka sani ku ba kokari ku yi abin ba ku iya ba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 alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghafir lana jami'a dhunubina innaka antal ghafur rahim allah ka kara mana imani allah ka ƙara mana tsoronka allah ka ƙara mana ibada ibadarka da alaji allah ka kara mana ilimi Allah ka ƙara mana aiki da shi da albarka sunayenka Allah ka sanar da mu abin da ya kamata mu sani abin da ba mu sani ba Allah ka sanar da mu da mun ka sani Allah ka tsaishe mu ga abin da mun ka sani ka kare mu daga wuce abin da mun ka sani ka nisanta mu daga son rayuwa ka nisanta mu daga yin abin da shedan ya sata ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharrin kawunan ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya ka ƙara ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari a cikin wannan wata da albarka sunayen ranar da duk za ta zo Allah ka sa mana nishadi ibada ranar ka ɗebe mana kwana ka sa mana nishadi ibada kuma ka taimake mu mai ibada da yawa kuma ka taimaka mana mu yi addu'a da yawa Allah hitintan nan da ke damun ƙasa gata mu Allah ka ba mu mahita Allah ka ba mu mahita Allah ka ba mu mahita Allah ka tausaya mana ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu zuwa ga abin da kaka so kana rada da shi Allah ka zaunar da arewa lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka shirya shugabanninta ka ala su ga hanya Allah ka taimake mu ka taimake mu ka kare mu ka kare jiha Ya ga ma Allah ka kara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata nasuwa ya Allah duk laihin da muka yi ma wanda ya sa da kana ba mu tsaro sosai kuma yanzu abubuwa suna faruwa kowane laihina Allah ka raba mu da yi Allah kowane laihina muka yi ma Allah ka raba mu da yi kuma Allah ka ba mu tsaro cikakke Allah ka ba mu tsaro cikakke ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwa abubuwan da muka yi wanda ba daidai ba ka yahe mana ka raba mu kuma da yin su don albarka sunayenka garin nan namu ka kara mana kariya da tsaronka ka kara mana kwanciyar hankali ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai ofani saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana kuma ka taimaka mana Allah ka gusar da tsoro kowane iri ka gusar da tashin hankali kowane iri ka kama mana tarbiyyar matasanmu Allah ka kama mana tarbiyyar matasanmu Allah ka shirya mana su madansu da matansu masu kuɗinsu da talakawansu Allah ka shirya mana su matasanmu na wannan gari da ke sana'o'i in suna sana'o'in da baka yadda da su ba Allah raba su da su duk wanda ka san yana sana'a da baka yadda da ita ba Allah ka raba shi da ita Allah ka raba shi da ita Allah ka ada su ga hanya madaidaiciya ka ba su sana'a ta halaliya wanda ka ba su yi ba mai yawa kuma mai isassu da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu Allah ka kare mu wuraren zaman wuraren sana'o'in mu wuraren ayyukan mu wuraren tahiyoyin mu inda don muka yi ta ko da dare ko da rana Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittun Allah ka hada kan ka hada kan malumum Allah ka hada kan ka hada kan malumum Allah ka hada kan ka hada kan malumum Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya yau Allah ka sa aljanna makoman saboda albarka sunayen ka ka tausaya mana yadda kake tara mu a wajen tafsirin nan ka hada mu aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka kuma ka hada da uwayen da su da kakanninsu ka hada da dukkan iyali da zuriya Allah ka gafarta mu dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata ka shirya musu ɗiyansu ka sa musu albarka Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma wa ta'ala Allahumma lakal hamdu kullum.